This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa shirin ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki maka sake dawowa a cikin shirin na daren yau Lahadi ɗaya ga watan Satumba shekarar hudu A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi, shirin da kan mai da hankali kan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata. inda a yau za a ji ci gaba a irin gagarumar rawar da mata ke takawa a fagen siyasa da ma darussan da suke koyo. To amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar mutane a kalla goma sha biyar kamar yadda hukumomin yankin suka bayyana a yau Lahadi sakamakon ruwan sama da aka yi tayi a kasar ta Afirka. ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya mamaye yankin sahel na afirka tun watan yuni kuma asarar rayuka na baya bayan da aka samu a najeriya ya haura sama da mutane 217 a faɗin ƙasar a cikin wannan lokaci a cewar hukumomi sama da mutane 350 ne abin ya shafa kuma a makon da ya gabata ambaliyar ruwa ta kusa katse babban birnin yamai daga sauran sassan ƙasar kafin ya sassauta. mutuwar baya bayan nan ta auku ne a ranar juma'a a birnin maraɗi hedikwatar tattalin arzikin ƙasar wanda yankin da aka fi sani da shi ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da ruwan saman ya fi shafa hukumomin kiwon lafiya na falastini da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun fara wani gagarumin aikin rigakafin cutar shan inna a zirin gaza da fatan ganin an daƙile ɓallar cutar a yankin da yakin isra'ila da hamas ya ɗaiɗaita Hukumomin ƙasar na shirin yi wa ƙananan yara allurar rigakafin cutar a tsakiyar Gaza har zuwa ranar Laraba, kafin su wuce zuwa yankunan arewaci da kudancin yankin da ya fi barna. An fara aikin ne da yi wa wasu ƙananan yara allurar rigakafin a ranar Asabar da nufin kaiwa ga yara kimanin dubu ɗari shida da arba'in. Isra'ila ta amince dakatar da yakin na wani ɗan lokaci don sassauka aikin rigakafin a cewar hukumar lafiya ta duniya. Asibitin da Arbala da Nusairat sun tabbatar da cewa an fara aikin allurar ne a ranar lahadi a ɗaya bangaren kuma isra'ila ta ce ta kwato gawawwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su a gaza waɗanda suka haɗa da wani matashi ba Amurki wanda ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutanen da hamas ta yi garkuwa da su yayin da iyayensa suka gana da shugabannin ƙasashen duniya tare da matsin lamba a sake shi labarin ya haifar da kiraye-kirayen zanga-zangar adawa da firaminista benjamin netanyahu wanda da yawa daga cikin iyalan waɗanda aka garkuwa da su kuma mafi yawan jama'a ke zargi da kasa maido da su da rai a ya tsagaita wuta da hamas hash goldenberg falling mai shekaru 23 da hudu daga cikin waɗanda aka garkuwan da su 'yan bindiga sun kama su a wani bikin kaɗe-kaɗe a lokacin harin hamas na ranar 7 ga watan oktoba wanda ya haddasa yakin gaza labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugabannin kasashen Afirka sun isa babban birnin ƙasar China a wannan makon inda suke neman kuɗaɗe don gudanar da ayyukan more rayuwa yayin da suke kallon gasar karfin iko kan albarkatun ƙasa da tasiri a nahiyar. A cikin shekaru goma da suka wuce ƙasar China ta faɗaɗa hulɗa da ƙasashen Afirka inda ta basu rancen biliyoyin kuɗi da suka taimaka wajen gina ababen more rayuwa. Amma kuma a wasu lokuta ya haifar da cece kuce ta hanyar sanya wa ƙasashe ɗimbin basussuka. ƙasar china ta aike da dubban ɗaruruwan ma'aikata zuwa nahiyar afirka domin gina manyan ayyukanta yayin da take lalubo ɗimbin albarkatun da nahiyar ke da su da tagulla da zinariya da lithium da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ba kasafai ake samu ba beijing ta ce taron dandalin tattaunawar china da afirka na wannan makon zai kasance taron diflomasiya mafi girma tun bayan barkewar cutar covid-19 inda aka tabbatar da halartar shugabannin kasashen afirka ta gudu da najeriya da kenya da sauran kasashe zaben jihohi biyu a gabashin jamus ya bai wa jam'iyyar alternative mai ra'ayin mazan jiya damar zama jam'iyya mafi karfi a can kuma zai iya haifar da sakamako mai zafi ga gwamnatin kasar da ba ta da farin jini. Sarfila Hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Yes, da ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku za ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi mun tabi wani gun sai dai mu mu cika. kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu ɗora inda muka tsaya, za mu kuma ƙarasa hirar da muka fara da kallabinmu mu ta mako. wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashe a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasa Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa amurka kamala harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar democrat za mu dora inda muka tsaya za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar kano da waje ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar Democrat wani buri da mata a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka da dama suka daɗe suna neman cimma ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma, shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California. inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yan takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madan Helen ke cewa. Da safen nan wata jika ta tana wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV tana ce min wace ce matan nan ne na ce mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa tana magana kan Kamala harry wanda tana so ta zama shugaban kasa eh, wannan jikan shekarun ta hudu sai na sai masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan ki zama shugaban kasan Amerika idan kina so sai ta yi dariya ta ce min to ina kamala din ba ta ga hotonta ba to kin ga abin da yasa ina faɗi haka shine mm. mata a Najeriya especially iyaye mm. ku karfafa ƴaƴanku domin 'ya'yanku ku ne wayanda suna duba mm. suna za su zama kaman ku ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne mata na da matsayi musamman ko ba ga 'ya'yansu ah, mata ba da 'yan maza ma kowa yana duban mace a gida mace a society to ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci su ma a zuciyarsu suna ce kai nima ina son zama kamar wannan mace. Hmm. to madam hafsatu kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar afirka misali najeriya inda kika fito suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe kofa ga sauran mata Eh gaskiya na gamsu wannan farni ne na farin ciki mu mata wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya kalilan zaki ga sun fito yawancin ma an sun fito sai ki ji an ce ma basu ci ba amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa kamar wannan gwamnatin na Tinubu na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata kamar minista na da wata minista na ko minister of finance ne ko tugwanzi eh, unkwanji eh, wai na eh, ministan kudi haka iya ok ok mm. gaskiya mm, matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike gaskiya nan san kilan tana da wani bad side ɗinta amma gaskiya ta yi kokari abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji to ina ganin ita ma in kika dubi record ɗinta abubuwan da take yi ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin to da dai dama abin da zan ci kamar inda ita Mrs. ta faɗa iyaye mata su dinga encouraging 'ya'yansu a gida suna nuna musu kamar su tashi tsaye kamar inda Hillary ta faɗa Michelle Obama ita ma haka ta faɗa ita ma Kamala Harris ita ma duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ‘ya'yansu mata da maza especially mata su dinga nuna musu ko ma za ku iya. su dinga encouraging din su din kika duba a nan Africa especially kamar ni zan ce dai nigeria in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position to amma idan iyaye maza su ma suna contributing kar a ban ma mata kaɗai iyaye su dinga nuna ma ya'yan kuma za ku iya yi su dinga encouraging su suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau. To, Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci kama daga mataimakan gwamnoni kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu suna kama hannun mata da ke ƙasa. Da yawan matan da suke rike da guraben shugabanci sun fi haka, me za ki ce game da wannan? gaskiya ne don in lura eh, na kan komawa kan ita Kamala Harris. Mm. ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta inda a ce haka ake yi a gida eh, ita malama ta faɗa eh, aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko hmm. in mata za su fita su karfafa juna kamar yadda na gani a nan ana karfafawa hillary ta fito michelle obama ta fito tana karfafa ita harris A banda uh, wayan nan shugabane wayan da sun nemi shugabanci akwai kamar Oprah Winfrey ta fito mata da dama sun fito domin su karfafa juna idan da a ce mun yi haka a gida to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya mu karfafa juna mata wayan da mun samu matsayi kar mu ce a'a mun samu sai shi kenan mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci ko ma ba su fito ba mun gani dai a cikin halayen mu ko sauran 'yan mata da ke nan mun gani lalle akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni mu inganta su mu karfafa su mu yin karjin su su fita su nemi Eh, mu tallafa musu ko mu goyi bayansu in mun yi haka to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci <laughs> ita um, uh, kamala harris mm. akwai kalman da yanzu ana ta faɗi wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi eh. an ce karki saya ki yi gunaguni ki tashi ki wani abu hmm. kalman nan mamanta ne ta faɗa mata hmm. lokacin da ita harris take girma eh. mamanta sai ta ce mata kamala kar karki gunaguni ki ce akwai damuwa na akwai da ki tashi ki wani abu wannan kalma ya karfafa matan nan hmm. hakan nan idan mun karfafa 'ya'yanmu mu yi musu galgadi mu yi encouraging ɗinsu mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a mm. duniyan nan in kun mm. sa kanku mm. to ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka to bari mu taɓo batun abin hannu aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta ban da kuɗi kuma wannan na ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da mata musamman a najeriya suke yi game da tsayawa takara sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji mun sani cewa a nan siyasa amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihun shi ya siyasa ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari kina ganin yana yiwuwa madam hafsatu mu kai ga mm. lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wadda yake so ta tsaya takara a maimakon shi zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. miliyan mm. ɗari uku gudunmuwa kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai ba da miliyan goma mai ba da miliyan ɗari ba ne a a taro cc mm. dai a nan yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyon baya ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari? Ina ganin fa yana yiwuwa don saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. Hmm. Mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru. Akwai inda suka dinga talakawa suka dinga aikawa da kuɗi mai dubu ɗaya mai ɗari biyar wani ma ce sai kati a yi menene irin abubuwa haka akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ce ga gudunmawansu mm. ina ganin za a iya yi kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma buhari haka ɗin mm. duk mutane sun sa hope sosai saboda an kai wani yanayi a najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji so idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari kamar mace kenan yawa za ta iya tunda dai mata muke korafin cewa ba a basu wannan dama. Eh, eh, haka yanzu a gama ce da hmm. za ta fito ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya kuma an yarda da ita an yi trusting ɗinta To kafin mu jingine wannan batu mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla a jihar Kano. wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu takwas ita kaɗai ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau, Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu ga Hajiya Hauwa. Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abu to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi mun tabi wani gun ma sai dai mu mu cika eh amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka amma a hankali idan na yi retin na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai na ga kaɗan ce so ni ba na damuwa sai mu dora kurin haka to shi kansa a na adidi ta mara maka bullo da shi wasu suna ta cewa ya za a yi mace ta tuka da sau a Kano ai wannan ba daidai ba ne to duk in sun faɗa ba na ɓata rai sai dai kokari na fahimtar da su cewa ai eh, sana'a ba haramun bace a gurin mace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da za yi da a daidaita sakundan duk wacce za ta tuka mana a cikin akwai kiristoci wanda da yawa sun turo sunayensu suna so a musu training a musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin to amma muna da sharaɗi cewa dole zaki saka hijabi zaki ki shiga ta mutunci ba za ki ranga surutai barkatai a cikin ajiyar ta sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini hmm. to abin da kika fito yi sana'a kika yi wacce ta zo ba ki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ke kai mata da zaki aje su ki tafi kurin kuma da ki zama kin zama kin kama kanki sutura ki mai kyau hmm. so duk kuma sun yadda da ka'idojin mu so duk wacce ta tuka adaidaita mu za ku ganta cikin ta ruwan hoda saboda shi kansa kalar adaidaita shi ma ruwan hoda ne dan mu bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can hmm. so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kiɗa barkatai ɗin nan tunda ba wani kolewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace dan ki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja mm. so kalubalen da muka muke dan yawan samu din ki yana suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so da duk wanda yake da wannan tunanin zai gama ba haka bane tun da gashi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba ɗaya an fara daukar fasinja ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yaba mata guda 20 ashirin su zagaya ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi mun dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kaɗan wanda ba su karasa eh, maimaicin mm, training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu dumu su wayannan jiwo din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara shida sannan suka nemo wata kungiya ta mata suka ce dan abin na waya karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu haɗu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa so to ita ma tana nan da duk abin da muke dinan tare muke yi da ita ko me raba mana ake bibbiyu don mai karfi muna sabara ne ma za mu iya karo wasu don mata mu dai ni dai babban buri na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa to a takaice a mm. daƙiƙa talatin ya kike haɗa waɗannan da harkoki da rikon marayu da kike da su alhamdulillah ita rayuwa um, idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ni haka nake karbe shi in ga daga allah ne su allah kuma ya san zai bani damar yadda zan yi don haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna ranga nuna masa zahirin rayuwa yadda take mu karbe ta yadda ta zo mana to haka dukkan su yaran da na da nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ran jimma na mai zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda daya saura guda daya shi rage so alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarinsa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantarsa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyyar mu karɓi abin da Allah ya mana kuma a hakan ma abu ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba za ka mun fi wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na mafi yawancin su ma duk private school suka yi dukkan su har university private university duka suka suka suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a ciwon zuciya. Aye eh, zamani ya canza mata da kwalliya ke ɓaye, don Allah ku kama sana'a aye eh, lokaci ya canza mata, sai a kama sana'a mata, kai ku tashi ku nema Hasana. kalla Hajiya hawa Shirin kallabi yana jinjina ma bakuwar mu ta mako da kuma fatar haƙaƙu ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hauwa ame shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano. Da bakinmu na yau 'yan maya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakili mu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabinmu ta mako a madadin duka Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfila lahashin da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai baba ya kuma makeri da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da sakon ku.